ko za ka samu mana ɗaya a cikinsu da mun samu shi kenan na zai makama mun dai mun samu makama daga yau shara alakun minar dini shara alakun minar dini ma wa zabi nuwa yawa ladi awaina ilayi كما أوهينا إلى إبراهيم وموسى كما أوهينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوهينا إليك kama wasai a wanda zai hawa ina ilaika wallazi hawa ina ilaika wa ma wasai وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب التكبير التكبير يا يا أسامة دي To ku saurara. wanda ba sunansa a ƙur'ani sai ka rike da Allah ka kama ganye ko ba kama ba mu sai muka ce sai dai a kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kun yadda mu kama annabi Muhammadu kai dunnan gurin kun yadda mu rike annabi Muhammad kun yadda mu bi annabi Muhammad duk wanda ya yadda mu rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to a saurara ina hujjar mu da yasa muka ce a rike annabi Muhammad me hujjar mu da wani dalili muka dogara ga dalilin da muka dogara mun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma mun ga annabi a ina a cikin alkur'ani mai girma ina muka ga sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma alaramma mun gani karara a cikin alkur'ani mai girma allah madaukin sarki ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أيداء على الكفار رهماء بينهم تقول سبيا إساك الله يتي محمد رسول الله annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne mun ga sunan annabi a qur'ani ko ba mun ga sunan annabi a qur'ani ba kai alaran ma wani zai ce bai gani ba to sake koma wani wuri ka sake gano musu sunan manzan allah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman للرجال غم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله وكان الله بكل شيء عليما الله يتما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم bai zama baban ɗaya daga cikin mazajenku ba walakin rasulallah sai dai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne dan aikan allah ne walakin rasulallah wa khataman nabiyyin sannan shi ne cikamakin annabawa mun ga sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ko ba mu ga sunan shi a cikin alqur'ani ba walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaqqu min rabbihim محمد سيلا يتمي وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الله يتي والذين آمنوا ودن سكي إيماني وعملوا الصالحات suka aikata ayyuka na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammadin sannan suka yi imani da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqqu min rabbihim cewa gaskiya ne daga wajen ubangijinsu kaffara anhum sayyi'atihim to Allah madaukin sarki wayannan mutane alƙawarin da ya musu shine zai kankare musu zunubansu mun ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ko ba mu gani ba Allah ka raba mu da kamare shi a sake gani ku saurara ku ce ga dalilinmu na biyu Allah ka raba mu da kama ganye a sake da shi ga dalilinmu na biyu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharadi ne daga cikin sharudan da sai sun cika ake karɓar aiki sharadi ne na karɓar mai aiki duk ibadar da kai wallahi Allah ba zai karɓe ta ba a ranar tashi alƙiyama sai idan wannan ibada ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta ya za ka gane wannan Allah maɗaukin sarki alaramma a can ƙarshen suratul kafi idan ka je dab da bakin boda sai Allah madaukin sarki yake cewa kul inna ma ana basharu mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يتي قل كفنا موسى يا مزا الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم abun sani ni mutum ne طيب kai ku ce Allahu wannan yana cikin laifin yan izala a ahadu sunna shine mun ce annabi mutum ne mun ce annabi menene mutum ne wannan yana cikin laifin mu to amma ina muka ga an ce annabi mutum ne a cikin ina Allah ya ce kul ka faɗa musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa ko bai faɗa ba me Allah ya ce ka faɗa musu ka ce musu inna ma ana basharun mislukum abun sani ni mutum ne kamar ku bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi ku ba a muku wahayi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne ko ba mutum bane sai Allah ya ce faman kana yarju liqa rabbih duk wanda yake so ya haɗu da Allah maɗaukin sarki lafiya ranar tashin alkiyama ba duka ba shiga wutar jahannama falyamal amalan saliha to ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan kada ya kuskura ya hada wani da ainihin wato ibadar ubangijinsa kai jama'a ku ce Allahu akbar at-takbir kowa ya zauna a inda yake a takbir kowa ya zauna a wurin da aka bashi umarni ya zauna kada kowa ya motsa daga inda yake Allah ta'ala ya samu dace to sai Allah ya ce fa man kana yarju liqa rabbih wanda yake son haduwa da ubangijin salami lafiya ranar tashin alkiyama falyamal amalan saliha ya aikata aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to jama'a menene ake cewa al'amalu salih me ake cewa aiki na kwarai ga abin da ake cewa aiki na kwarai ba a kiran aiki aiki na kwarai sai ya cika sharuɗa guda uku sai ya cika sharuɗa guda nawa guda uku sharɗi na farko ba a kiran aiki aiki na kwarai sai idan Allah ne ya ce kai duk aikin da ba Allah ne ya ce kai ba to ko ka aikata wannan aiki ba aiki ne na kwarai ba Allah ba zai karba ba sharɗi na biyu bayan Allah ne ya ce kai aikin sai kuma ya zama yi aikin dan Allah idan ba dan Allah kai aikin ba shi ma Allah ba zai karba ba bayan wannan sharɗi na uku sai ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan aiki shi ma bai zama aiki da kwarai ba kenan yana daga sharɗin da Allah maɗaukin sarki zai karɓi aiki ka yi koyi da wa a cikin aikin ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ba mu ikon koyi da annabinka sallallahu alaihi wasallam mun samu dalili nawa dalili biyu ga dalili na uku da yasa muka ce sai dai abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sake komawa cikin Ali Imran al-Rama sai Allah madaukin sarki yake cewa wa man zuhziha anin nari wa udkhila al-janna anin nari wa udkhila al-jannata faqad ba kun ga an ce fa ulaika humul faizuna ko to menene faizuni menene fauzi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce a cikin wannan aya faman zuhziha anin nari wanda aka nesar da shi nantar da shi daga shiga wuta aka nesantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna Allah ya ce ulaika humul Fa'izu, wato faqad faz Allah ya ce to hakika wannan ya samu babban rabo fa fazin nan shine wancan fa ulaika humul faizu sake dawa cikin suratul fatih Allah sai yake sake mana karin bayani sai yace al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم تو كاي fito kana zalika inda Allah fawzan azima Allah ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minat wato Allah madaukin sarki dan ya shigar da masu imani maza da masu imani mata ina zai shigar da su jannatin ta jarimin ta hati hal alhar aljannatayya waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinsu wayu kafira an humsan ya sannan allah ya kankare musu zunubansu a shigar da su aljanna ɗin nan a kankare musu zunuban nan sai allah ya ce wa kana zalika inda allahi fauzan azima wannan shine rabo babba a wajen allah maɗaukin sarki kiran da aka ce fa ulaika humul faizun aljanna za a ba su ko ba aljanna za a ba su ba Allah rama ta ke dawa cikin suratul nisa'i har dan bid'a wahala shi a dine da shi sai ka tilka hududullah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم to cire wannan huwan cire wannan huwan ita babu اه zalika آه، al-fawzul وذلك الفوز العظيم Allah ya ce tilka hududullah wa'annan abubuwan da aka lissafa na gado a cikin suratul nisa Allah ya ce wa'annan dokoki ne da Allah sai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wa dawa da manzan Allah sallallahu alaihi alkitabu wa sunna wanda ya ce shi inda ya izalan nan suke ba shi haushi wai da kayi abu sai a ce ina aya ko hadisi to dole sai akwai aya ko hadisi za a yi abu eh dole sai akwai aya ko hadisi a na lafiya ko ba na lafiya ba eh dole wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wace irin aljanna aljannar da koramai suke gudana karkashin wannan aljanna ne khalidina fiha in sun shiga aljanna kuma za su zauna a ciki permanently sai Allah ya ce wa zalikal fawzul azim a sanya ka a cikin aljanna Allah ya ce wannan shine rabo rabo mai girma Allahumma ja'alna min alfa’izi na fawzan azima amma da sharadi a riƙe Allah a riƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allahu akbar wato shi yasa da ka riƙe suna baka da matsala mu ahlus suna duk wanda ya abu za mu ce ka hujja aya ko hadisi inda ya ce abun addini ne amma in ya ce abun ba addini ba ne, ba za mu tambaye shi aya ko hadisi ba kusa wani sai ce to ɗan izala wai sun ce maulidi sai an samu aya ko hadisi to suna shiga mota ina aya da ta ce a shiga mota suna kunna fanka a masallaci ina aya ko hadisi annabi ya kunna fanka ne annabi ya sa gare mai kwaɗo da linzami annabi ya sa hula zanna bukar ya sa dara ya sa haɓal kada ya sa kube ya sa kobashu ya sa sandal dalabarin tambaye ka annabi bai shiga mota ba to amma wanda ya shiga mota lada nawa ya ce a bashi saboda ya shiga mota in ka shiga tafi daga sabo zuwa bodija lada nawa za a kirga baka idan ka kunna fanka ka sha iska lada nawa ka ce za a baka ibada kace kai to dalla bari tambaye ka kai da kai maulidi ka ce akwai lada ko baka ce akwai lada ba ka ce ibada ne ko baka ce ibada ba saboda haka shi ne dalilin da yasa da kun ce mana attakbir da kun ce mana babu lada a saurara da kun ce babu lada abun kaman kawai ka kunna fanka ne ko ka sha AC da akwai rikici a cikin harkar da za mu ce a kawo aya da za mu ce a kawo hadisi ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله تعالى ya samu dace ga dalilin mu na gaba ga dalilin mu na me ga dalilin mu na gaba dalilin da yasa muka ce sai dai a rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi masa biyayya a yi masa makauniyar biyayya duk abin da ya ce a yi a yi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari a bari shine saboda mun gani a cikin alkur'ani mai girma duk wanda ya bi annabi shine shiriyi duk wanda ya bi wa wa yake son ya shirya kuna son shirya kuna son shirya duk mai son shirya ya ce Allahu akbar to bari ku ji inda shari'a take shari'a tana cikin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah rama karatun yana cikin suratul nur Allah ya ce wa in tudi'uhu wa in tudi'u tahtadu wa وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله يتي وإن تدعوه إذا كوكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيئيا تعتدوا ذاك شريع إن Allah مدعوك sarki. Allah ya ce wa ma'alar rasuli babu komai akan dan aika akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa balagul mubin face isar da manzanci to ina so ka kawo mun wani mutum a Qur'ani mai girma da aka ce in ka bi shi ka zama shirya ba annabi ba waye Allah rama kawo waya yanzu duk wayannan bayan da aka ce wa in tudiu alkaba baba guga duka babu a takbir wa aka ce abi ka Allahu akbar ya Allah muna roƙonka da rayuwarmu kamin mu bar duniya ka nuna mana ranar da gwamnatin Najeriya za ta kira malaman sunna ta kira malaman Bidiya, a sa jami'an tsaro a sa security ba mai tada fitina ko ya kawo tashi hankali a ce kowa sai ya kawo hujja aya da hadisi akan abin da ya rike kai ku ce Allahu akbar a ce yan izala aya da hadisi ka ima kawo aya da hadisi eh a ranar babu babu kame kame babu kewaye kewaye babu kwana eh ba ɗaliban ka ka tara ka musu kariya ka tafi ba a gaban na je ƙasar togo na je lome babban birnin ƙasar togo sai na ga babban masallacin juma'a da babban markazi na juma'a da ke cikin babban birnin lome kamar central mosque na abuja sai na gan shi a hannun ahalus sunna sai nake tambayar imam zakariya limamin masallacin na ce ya aka wannan babban markazi ya zama a su, sai suka ce bari ka je da aka rigima aka yi ta yi ta kitacin ta ci ta cinye tsakaninmu da in da abin ya yi zafi gwamnati ta ga za a kawo rashin security a babban birnin ƙasa sai shugaban ƙasa ya sa duka aka kira mu ya ce ku ya sa shi shugaban kasa ba musulmi ba ne yace ta ku me yasa kuke ta rikici ne wayannan suka ce ran kai dade mu mun ce sai an bi Allah sai an bi annabi aka ce kufa suka ce to su wayannan addinin iyaye da kakanni an ce wai ba za a yi ba wai dole sai an kawo aya da hadisi wai su gausi wai da su shehu wai da su masu karama da manyan magabata wai duk banda su a ciki to in an ce banda wayannan to me ya saura wanda za a yi wannan ya saba wa abin da aka tashi aka gani duk bala'in da za a yi sai dai a shugaban kasa da ya ga za a kawo masa hayaniya a kansa ya ce kai kowa ya saura da yaran faransanci ba faransanci ne keep quiet be silent ya ce duk shekara yana ganin kuna zuwa aikin hajji kuna zuwa saudiya haka ne suka ce ya ce me yasa kuke zuwa suka ce domin a can ɗakin allah yake suka ce annabin kuda aka turo dan wani ƙasa ne aka ce can saudiya ina aka haife shi makka ina ya mutu madina kabarinsa yana ina madina ina almajiransa ya karantar da su aka ce a can duka addinin ku duk daga qur'anin ku ina aka saukar da shi aka ce duk a can aka saukar da shi aya ko makiya ko madaniya yace dukan ku kun yadda da makka da madina suka ce yace ta an warware matsala ba ta kare matsala ta me matsala ta kare nan take sai ce sai sa aka rubuta wasiƙa ta hanyar ofishin embassy na Saudiya da ke Togo zuwa ga sarki Fahad lokacin sarki Fahad yana da rai Allah ya ji kansa ya gafarta mishi cewa matsalar addini ta taso a ƙasarsa shi kuma ba malami bane yana so da Allah a turo masa malamai su zo su warware matsalar manyan malamai da ƙasa mai tsarki ta yi takarda na isa zuwa wajen sarki fa dan take bada approval yana bada approval kawai sai ga tawaga ta malamai aka samu wasu gingima gingiman malamai wasu jibga jibgan malaman sunna wasu kawai sai ga maluma sun fara saukowa kaga malami ya sha gemu ya sha saje ga halakariya ga dagaggen wando ga tasbihi ga hailala ga haukala ga salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kami haka sai ga shugaban malamai sun bayyana suna yi suwa ga cewa shugaban kasa sun iso soyayya to aje a debo su aka je aka tattaro su duka bayan tattaro su aka ce to ku ku yi bayani suka ce to ita dai shi dai maulidin nan da ake gani ana yin shi a kaulaha da ƙasar maroko a masar ma ana yi gashi nan kasashen duniya to inda akwai matsala ya za a ce kasashen duniya suna yi duka gaba daya kuma ai shi Allah ba zai yi kaje wajen sa kai tsaye ba kai shugaban kasa kamin a zo wajen ka ai sai an biyo ta wajen ADC da director protocol to Allah ma yana da ADC da director protocol ta nan ake biyowa to ma da za a ce ba za a kira waliyi ba to ai yanzu idan barayi suka zo wajen mutum ai in ya tashi buga waya ba Allah yake buga waya ba yan sanda yake bugawa ai shi ma yayi kamun kafa da wani Allah to yadda ake bugawa yan sanda waya shi yasa su ma wayanda muka dan saka su a tsakani domin su dan zama wato ainihin wato mediators za su dan iya shiga su kawo agaji to ai ma aka gaba tatsuniya ta kwatanci faɗi bayan an gama aka ce ko ahli sunna ku yi magana ahli sunna suka fara magana suka ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma babu wani wanda ake yi wa sujada sai Allah Allah ya ce la tasjudu Shamsi wa la qamari wasjudu lillahi alladhi wa la yakutu bihi واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله يتي لا تسجدوا للشمس كذا كوي سجدا غرانا ولا للقمر كذا كوي سجدا غوتا wasjudu lillahi ku sujada ga Allah allazi khalaqahunna wanda ya halicci rana da watan gaba daya in kuntum iyyahu ta'buduna inda kuka sance kuna bauta ma Allah kai jama'a ku ce Allahu wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa mutanen ibadan ku shaida Allah ya shaida mala'ikun Allah su shaida jibrilu da mika'il da israfil da duk mala'ikun Allah su zama shaida bayin Allah masu imani ku zama shaida abinda zan faɗa yanzu idan ƙarya nake yi don Allah don girman Allah a kai ni kotu in kawo shaida don Allah don girman Allah idan abin da zan faɗa ƙarya nake a kai ni kotu in kawo shaida don Allah don girman Allah idan abin da zan faɗa yanzu ƙarya nake a kai ni kotu in kawo shaida idan an san ƙarya nake yi ba a kai ni kotu ba na kawo shaida to wanda bai kai ni kotun ba ya ɓoye gaskiya ya ɓoye ilimi ya ci amanar al'umma kuma tsinuwar Allah da mala'iku sai sun tabbata a kan shi don ya ɓoye gaskiya idan kuma abin da na faɗa gaskiya nake ba ƙarya nake yi ba to a ji tsoron Allah a tuba a koma zuwa ga Allah kwanan nan wannan mai sa alke baba gugan ya zo garin nan wallahi na ga kasar na wallahi tallahi na ga kasar na sidi da idona wallahi tallahi na ga kasar na da idona ku je kasuwa ku sayi kasar na sidi din don a kasuwa aka saya mu wallahi tallahi na ga kasar da sidi da idona irin sujadar da ake yi wa Allah a sa goshi ƙasa da hanci ƙasa da gwiwoyi ƙasa da tafukan hannaye a ƙasa irin wannan sujadar aka rinka yi masa a nan cikin garin ibada wallahi irin sujadar da ake yi wa Allah a masallaci irin sujadar da ake yi wa Allah a dakin Ka'aba irin sujadar da ake yi wa Allah a masallacin manzon Allah irin sujadar da ake yi wa Allah a masallacin ibada irin sujadar da ake yi wa Allah a masallacin Lagos irin sujadar da ake yi wa Allah a Gombe irin sujadar da ake yi wa Allah a Bauchi irin sujadar da ake yi wa Allah a Borno irin sujadar da ake yi wa Allah a Port Harcourt irin sujadar da ake yi wa Allah a Libya Mbasa da da da da wallahi irin wannan sujadar mutum zai zo ya yi sujada ya sa goshinsa a ƙasa ya masa sujada idan ƙarya na yi sharri na masa idan ƙarya na masa sharri na masa to wallahi in ƙarya na yi sharri na masa idan ba a sa in kawo hujja in kawo dalili ba Allah ya isa ban yafe ba duniya da lahira kuma ku yi Allah ya isa kuma domin a ɓoye muku ilimi idan kuma abin da na faɗa gaskiya ne ana yi masa sujada irin sujadar da ake yi wa Allah da gabbai guda bakwai da Allah ya ce wa annal masajid lillahi annal masajid lillahi fala tad'u ma ada Allah ya ce wa annal masajid lillahi wuraren sujada na Allah ne wasu ne wuraren sujada goshi da tafukan hannaye da gwiwoyi da kafafuwa irin wannan sujada da ake wa Allah daga bai bako ita ake wa malamin addini yanzu dan Allah za ka zo ka zauna kan kujera mutum ya zo ya maka sujada sujada da ke wa Allah sannan kuma wai ka zo ka zauna kana jira wai har sai wani ya zo ya ce ma kai kafiri ne wai ma jira kake wai sai wani ya zo ya ce ma arzi. duk wanda aka yi wa sujada ba Allah ba ya amince da sujadar aka kafa goshi a ƙasa aka masa sujada wanda ya yi sujadar ya zama kafiri in ji Allah wanda aka yi wa sujadar ya zama abun bauta ya zama arne arnan ma original not photo su wallahi a shiga cikin haƙƙin Allah a shiga haƙƙin Allah wallahi idan muka shiru Allah zai tsine mana albarka wallahi idan muka shiru ba mu magana ba Allah zai la'ance mu Allah ya riƙe alƙawari ga mabuta ilimi cewa kada su ɓoye su faɗi gaskiya su karantar da mutane addini idan kai wallahi wallahi idan mu zai tsiyaye ƙasa gaba ɗaya a halin suna mu samu shahada mu koma ga Allah wallahi zai mun faɗi gaskiya ba dalilin da zai samu goyi wannan shirkar a yi wa wani sujada fir'auna ma ba a masa irin wannan sujadar ba hamana ba a yi masa irin wannan sujadar ba bush ba a masa irin wannan sujadar ba Condoleezza Rice ba a masa irin wannan sujadar ba Anthony Zinni ba a masa irin wannan sujadar ba Chini Dick dukkan su ba wanda aka yi wannan sujadar dan me muka ce kafirai ne dami dami za mu shiru wannan kasar waye halice ta wannan saman waye halice ta rana da muke ganin haske waye halice ta taurari waye halice su waye tsirar da tsirai waye ke ba mu abin da za mu ci ruwan wa muke sha iskar wa muke shaka sannan wannan ubangijin da ya mana wannan ni'imar a zo a haɗa shi da wani a wajen bauta a ce ba za mu yi magana ba wallahi in mun yi shiru to ba mamaki Allah ya turo mala'ika jibril ya cicibe mu gaba daya ya wa duniyar upside down ku saurara ku jiya ko ahli sunna ku saurara ku jiya ko ahli sunna ahli sunna bai rikici ahli sunna bai rigima shi ahli sunna rikicinsa da rigimarsa aya da hadisi menene rikicinsa aya da hadisi menene rikimarsa aya da hadisi shi yasa duk mutumin da zai zo ya kafa mimbari ya wa'azi ya yi wa'azin sai faɗi duk abin da zai faɗa halin suna ba zai tanka mashi ba sai bayan ya kammala shi kuma halin suna zai ce qala Allah ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka karantar mun yadda maka duk abin da zaka karantar ka karantar amma wannan ba zai hana muku kuma mu zo mu ce Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ahli sunna karshe suka ci gaba da kawo hujja ba a rike wani Allah kuma bayan Allah Allah bai da sallama bai da darakta protocol shi Allah fa'alun lima yurid ne shi sami'un alim ne shi ala kulli shay'in qadir ne shi bi kulli shay'in alima ne bi kulli shay'in muhida ne ilimin sa ya game komai da komai ikon sa ya game komai da komai larabawa sai suka ta girgiza kai kowace matsala su kawo aya balarabe yana na'am na'am taba'an taba'an haza huwa sahi as-sahih as bayan an gama bayani shugaban kasa ya ce to kumin bayani su wane ne akan gaskiya kan addinin annabi muhammadu larabawa suka nuna halin suna suka ce haula alalkitabi wa was sunna ala manhaji a salih aka ce wayan nan fa yace bid'iyun bid'ala bid'i ta kazu khurafat bid'i sarki yace eh, these are the real muslims the true muslims aka ce yes yace original islam brought by prophet muhammad aka ce yes original islam yace eh what of those neither muslims nor christians aka ce ne za mu zilin no christian ya ce ahli suna ku je ku dauki masallaci ku kuma ku san addinin da za ku yi you should either be muslim or christian but i don't want to see you somewhere around on the border not border a ina ake samun shirya a ina cikin koyi da wa wane ne ya ce mun bi annabi za mu shirya wallahi duk abinda aka zo aka ce maka ga abu kai tambaya uku kawai zaɓe tambaya nawa tambaya uku za ku duk wanda ya kawo muku wani abu ya ce wannan abin ibada ne ku bauta wa Allah da shi ga tambaya kwara uku tallin tari ta za ku wasu da wayannan tambayoyi guda uku tambaya ta farko ku tambaye shi annabi ne ya ce a yi annabi ne mai ya ce a ba annabi ne ya ce a yi ba to ku ce masa to annabi ya yi ya ce a bai ce annabi bai yi ba ku ce masa an yi a gaban annabi annabi bai hana ba an yi a gaban wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai hana ba idan ya ce a annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba a yi a gaban shi ya bari ba to wani abin ba sunan shi addini ba da ka rike shi a matsayin addini to ka halaka ka samu shirya ba amma duk abin da aka ce annabi ya yi, ko annabi ne ya ce a yi, ko an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to ka rike wannan abin ba za ka kunyata ba duniya da lahira wallahi duniya da lahira ba za ka kunyata ba ku saurara ku ce koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ba a cewa yi koyi da annabi a ibada sai yi koyi da annabi a cikin abubuwa guda shidda a abubuwa guda nawa guda shidda abu na farko da za ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa shine asabab asabab sababul ibada dalilin da ya sa kai ibada shine dalilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan ibada yanzu bari in tambaye ku idan aka samu kusufur kamari aka yi sallah ko ba a yi sallah idan an samu kusufur shamsi ana yin sallah ko ba a yi sallah to idan aka zo kai sallah an samu kusufu shamsi ko kusufu kamari sai kai salatul kusuf kai sallar bisa dalilin da yasa annabi ya sallar ko baka yi ba to sai ya zama wata bai kiswe ba ko rana bata kiswe ba sai kai sallar kusufu shamsi ko sallar kusuful kamari da Allah in tambaye ka wannan sallar za a kira ta ibada me yasa ba za a kira ta ibada ba saboda an rasa dalili guda daya sabab dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ibada kai ba a samu dalili ba kun gane abu na farko abu na biyu shine aljins jinsin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ibada da shi da Allah jinsin namiji ne annabi ce a idda ya idda an mutu ko jinsin mata to matar ka sai ta mutu sai kai idda kana da lada idda addini ke ko ba addini ba ce babu ita a qur'ani ko akwai ta babu ita a hadisi ko akwai ta amma yanzu ina aka samu matsala inda aka samu matsala mace ce annabi ya ce ta yi idda ba wa ba ba namiji ba ka ɗauki saki yanzu ba ta kasa ta ce ta sake ka sakin yi. akwai saki a ƙur'ani ko babu akwai saki a sunna ko babu me yasa aka ce sakin bai yi ba saboda ba jinsin mata ne annabi ya ce su saki ba jinsin wane ne aka ce su saki maza matar ka in ta ce ta sake ka sau ɗari aikin banza ta yi kai ne idan ka ce ka sake da ta yi me ta saku yanzu misali Allah madaukin sarki ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya bayyana idan za a yi layya ana yin layya ne da dabbobin ni'ima bahimatul an'am shine raƙumi taguwa sa saniya akuya tinkiya wato akuya bunsuru rago tinkiya wayannan su ake cewa bahimatul an'am guda takwas a cikin su ne ake yin layya kai sai ka zo sai kai layya da doki da Allah da doki da rago wanda ya fi girma laye ta yi me yasa ba kai ba saboda ba jinsin da aka ce a yi layya da shi ne kai layya ba kenan ko ka ce ai annabi ya taba yin abu to dole sai an duba bayan an gano sababin da yasa kai yayi daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai kuma an samu jinsin da kace ayi yayi daidai da jinsin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi mun saba abu guda nawa abu guda biyu abu na uku shine alqadar gwargwado adadi Allah madaukin sarki ya ce mai sallar azhar annabi ya karantar da mu sallar azhar raka nawa ke magariba nawa asuba nawa da ka zo sai asuba sai kai raka uku Allah zai karba sai kai magariba raka hudu Allah zai karba me yasa Allah ba zai karba ba saboda baka yi da adadin da aka ce kai ba to ko da annabi yayi sallah dole sai ka yi adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kamin a kirga wannan sallah a matsayin sallah mun samu abu guda nawa na hudu shine kaifiya irin yanayin yadda annabi ya yi abu idan ka yi abun ba irin yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ba kaifiyar ta saba to idan ka zo bid'a ka aikata ba lada za ka samu ba saboda an rasa me kaifiya wacce aka ce kai an ce kai murna haihuwar annabi ya annabi yake ai murna haihuwar shi an ce kai wa annabi salati ya annabi ya karantar da ai salati an ce kai wa annabi wato ainihin ka ainihin kai wa Allah madaukin sarki zikiri ya Allah madaukin sarki yace ai zikiri idan kai zikirin amma baka yi da kaifiya wacce Allah yace ai ba annabi yace ai to koda zikiri kai baka da lada just zero za a rubuta maka Allah ba zai baka lada ba dole sai ka irin nawa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da yake wahalar da mu da mun zo mun yi magana sai a ce yan izala suna hana zikiri alhali mu mun karanta a qur'ani mai girma babu abin da Allah ya ce a yi shi da yawa a qur'ani kamar zikiri ko akwai shi kamar inda Allah ya ce ya lazina amanu sallu salatan kasira ai sallah da yawa ba ka aya ba to azumi ba su mu zo man kasira hujju hajjan kasira zakku zakatan kasira duk babu to amma ya yi amanu zikrullah يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وسبحوه بكرة وأصيلا قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري آه، سنة سنة مجاكبة يسر لي أمري سنة مجاكبة واحلل عقدة من لساني مجاكبة مجاب كزوبا قولي أكوي سورة أكوي saura waja'al li waziran min ahli waye zaba waye zaba haruna akhi to ya zai ushudud bihi azri sanai kaga wa ashriku bi amri saboda me kai nuzabbi wa gagadira sana wa nazkura gagadira wane ne ya ce a zikiri da yawa sai mu ce ba za a yi zikiri ba to amma inda muka samu sabani shine ya Allah ya ce a zikiri wasu rabaka fi nafsika wasu rabaka fi nafsika ta tsarruwan wakifa ta wadunar jihari min gauri to ya isa ya isa Allah ya ce wasu rabaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka tabarru'an kana mai kankan da kai wakifatan ka yi a ɓoye wadunar jihari min gauri ba tare da bayyanawa ba waye karantar da wannan eh to kai sai muka zo muka samu zakai zikiri. zikirin amma ka ta karkare da rawa kana cashewa kana disco kuma ka ce zikiri kake Allah Allah ila Allah Allah ila Allah Allah ila manzo ya ce ha'ila ni ma na ce ha'ila manzo ya ce ha'ila ina annabi ya ce ha'ila mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri ƙasa tana yin zikiri sama'u ma na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda bai yin zikiri shaidan a tare da shi allah allah ka yadda Allah ya ce ayi ka yadda annabi ya ce ayi to zero za ka samu abu na biyar shine azaman lokaci ibada sai kayi a lokacin da annabi ya ce yi in kai azumin ramadan a watan shawwal yayi idan kai aikin haji a watan rajab yayi idan kai sallah azhar da daddare kamin ta zo ba ramuwa ba tayi idan kai sallar isha da rana kamin ta zo ba ramuwa ba tayi kenan dole kowace ibada sai an yi ta a lokacin da aka ce yi abu na shidda shi ne almakan ya zama wurin da aka ce ayi nan aka yi da Allah tsayuwa arfa ina aka ce ayi a dutsen arfa kai sai kai tsayuwa arfa a dutsen jos Ta yi dawabi ina aka ce a zagaya ɗakin kaba sai kan zagaya masallacin juma'a na sabon ibada yi shi masallacin juma'a na sabon ɗakin Allah ne ko ba ɗakin Allah ba ne? to amma wannan ɗakin Allah aka ce ka zagaya ko ɗakin kaba to dole ibada sai ka yi ta a almakan duk koyin da zaka yi da annabi akan ibada sai kai koyi da shi a wayannan abubuwan guda shidda in aka samu ɗaya cikin abubuwan nan guda shidda baka koyi da annabi ba to baka zama mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai ya lata kakar yake nuna mun lokaci a Kabir? mu tashi haka a ci gaba da wazi duk wanda yake so ce a ci gaba da wazi ya daga hannu ya ce Allah a takbir a takbir dalilin na gaba da muka ce abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Take it a takbir da biyayya ga annabi ake samun takawa da biyayya ga Allah ka gafarta mana yawa akwai abubuwa da yawa da ya kamata mai magana ku gane matsayin annabi ku gane muhimmancin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dare ya ja ana nuna mun lokaci tun da su matasa ku yi haƙuri matasa ku yi haƙuri da ƙarfin Allah wannan zuwa na ne na farko ba da daɗewa bayin Allah ya yadda wal fauru da gaggauta fararin farilla ne za mu sake dirkuwa da dama idan Allah ya yadda har wa'azin ƙasa gaba ɗaya sai mun kawo a cikin gari ibada inda za mu tattaro muku gingima gingiman malamai irin su Sheikh Abubakar Imam Ikara irin su Sheikh Yusuf Sambo irin su Sheikh Habibu Yahaya Kaura irin su Sheikh Yakubu Musa Hassan Kazana Sautin Sunna irin su Sheikh Abubakar Giro Arugungu irin su irin su irin su irin su irin ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان غيرا لهم وأجد تثبيتا لألا دي مسلم فيها يجي دوازي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا دي كان مسلم فيها وآتيناهم صراطا مستقيما